This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murar Amurka ne a hantsin ne yake gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar masu saro suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murar arewa da lol da kuma niyyar dukkan zangon FM. Kuna iya sauraron wanda tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron masu salamu alaikum yanzu ma tare da Salihu Garba da sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ke farin cikin gabatar muku da shirin a wannan hantsi. Matsala ɗaya ce a cikin kadiri da PDP ba za su yi magudi ba shine a matsalar kawai. Gwamnatin tarayya da take karkashin jam'iyyar PDP ita ta ba da kuɗin da za a siyo waɗannan na'urori masu kwakwalwa na tantance ƙuri'un masu zaɓe. wasu jami'an manyan jam'iyyun Najeriya ke cacar baki kan na'urar tantance masu kada zaɓe. Za ku saurari shirin rigakafi na Jummai Ali muna kuma tafi da sharhin da wasu jaridun Ghana suka yi makon nan mu karasa da filin ra'ayi daga bakin mai shi yanzu ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum hukumar bada lamuni ta duniya ko IMF za ta baiwa Ukraine dala biliyan biyar. kudin na cikin lamunin dala biliyan 17.5 da za ta ba kasar cikin shekaru hudu masu zuwa kasar ta yi ukraine ta yi taka tsantsan kan yadda take kashe kudadenta duk da matsalar da take fuskanta in ji christine lagarde shugabar imf yayin da take jawabi jiya laraba lagarde ta ce ukraine ta cika duk ka'idodin da aka gindiya mata kafin a amince mata da bata kudaden ta ce mun soma da kyau madafar lamunin da ma wasu rancen da ƙasa ƙasar za ta samu daga wasu ƙungiyoyi daban-daban ita ce daidaita harkokin tattalin arzikin ƙasar wanda yaƙi da 'yan awarin da ke samun goyon bayan rasha ya raunata masu harsashen haɓaka tattalin arziki sun ba da gaskiya tattalin arzikin ukraine zai haɓaka a shekarar 2016 da kashi 5.5 cikin 100 fadar white house ta yi na'am da sabon lamunin da imf ta ba ukraine ta ce hakan ya nuna cewa ƙasa ta dukufa wurin shimfiɗa matakan da za su kai ƙasar yana tattalin arziki mai ɗorewa fadar white house ta ƙara da cewa tana aiki da hukumar imf domin ta baiwa ukraine duk wani taimakon kuɗi da take bukata. sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya bayyana gaban majalisar dattawan amurka jiya laraba yana neman majalisar ta amince da bukatar da shugaban kasar ya gabatar mata na ikon kaddamar da yaƙi kan kungiyar isis a hukumance mr kerry ya shaida kwamitin da ke kula da harkokin kasashen waje cewa amincewar majalisar da roƙon da shugaban kasar ya gabatar musu zai tabbatar wa duniya cewa kawunan amurkawa a haɗe suke kan yakar mayakan sa kai na ƙungiyar isis Mr. Kerry ya ce haɗin kansu zai nuna wa shugabannin ISIS cewa ƙasar ta tsaya daram kan yaƙar 'yan ta'adda irin ƙungiyar ta ISIS. Ya ce dole ne su fahimta cewa ba za su iya rarraba kawunanmu ba, ba za su tursasa mu ba, su san kuma cewa ba za su samu nasara a kanmu a fagen yaƙi ba. Mr. ya ce ko da yake shugaba Obama yana da ikon ya yaƙi ISIS amma amincewar majalisar za ta ƙarfafa hannunsa a wannan yunkuri da kuma ba shi wasu hanyoyi na tunkarar wannan matsala. Mr. Kerry ya roƙi ƴan majalisar kada su sa siyasa cikin lamarin yayin da suke muhawara kan wannan batu. Ya ce wato mayar da martani kan barazanar da ƙungiyar ISIS take yi shi ya fi ƙarfin siyasa. shugaban najeriya gudula jonathan ya ce 'yan boko haram na samun horo a wasu sansanonin 'yan kungiyar isis da ke gabas ta tsakiya shugaban ya yi wannan furuci ne yayin da yake amsa tambayoyi daga wakilin muryar amurka a abuja jiya laraba jawabi na shugaba jonathan sun biyo baya sun zo ne kwana hudu bayan da kungiyar boko haram ta yi wa kungiyar isis mu ba aya shugaba jonathan ya ce mun san akwai alaka tsakanin kungiyoyin biyu 'yan kungiyar suna zuwa su samu horo daga sansanonin isis kana su dawo kasarmu in ji shugaban to sai dai duk da wannan ikirarin da shugaban ya yi bai bayyana sansanonin isis da 'yan boko haram suke zuwa suna samun horon ba sai dai ya yi harsashen yakin haɗin kai da ƙasashen chadi nijar da kamaru ke yi zai kawar da 'yan tawayen daga arewa maso gabashin ƙasar najeriya nan da makonni uku jiya ma mai magana da yawun gwamnatin mike omeri ya ce sun kwato garuruwa 36 daga hannun 'yan ta'adda ranar juma'a omeri ya yaba wa kasashen chadi kamaru da naja sabili da taimakonsu kan yakar 'yan boko haram andre babushikin wani ɗan rajin kare hakkin bil'adama a ƙasar rasha ya ce akwai ƙwararren dalilai cewa wanda ya amsa laifin yana da hannu a kisan shugaban hamayya boris nemtsov an gana masa azaba ne kafin ya amsa laifin ya faɗa ma labarai cewa ya ga rauni a jikin zuru da dayev yayin da ya ziyarce shi a gidan kaso raunukan jikinsa alamu ne na cewa an gana masa azaba domin ya amsa laifin cewa yana da hannu a kisan boris nemtsov babushkin ya bayyana wato ya bayyana a yanar gizo cewa ko shakka babu mutanen da ake zargin suna da hannu a kisan sun sha hukuba lamarin da ya sa suka amsa laifin da ake zargin su da shi a wata sabuwa kuma wata jaridar moscow ta ruwaito cewa da dayev ya janye amsa laifi da yi ya ce ya amsa laifin ne domin mahukuntar rasha sun yi masa alkawarin sakin wani dan uwansa da ke tsare da dayev wadda kwamandan wata bataliyan soji ne a chechen ya ce ba shi da hannu a kisan. labaran duniya ke aka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka bayan da wasu jam'iyyu goma sha biyu karkashin jagorancin shugaban jam'iyyar acd a najeriya dr bradford onyegbuna suka fito suka yi barazanar kauracewa zaben kasa da ke tafiya a najeriya idan hukumar zaɓe ta yi amfani da na'urar tantance wato kati masu zaɓe cacar baki ta kaura tsakanin pdp da apc inda yan hamayya suke zargin cewa waɗannan jam'iyyun dama karnukan farautar pdp ne kamar yadda kyaftin muhammad bala jibrin ya yi a tattaunawarsa da umar faruk musa to na farko dai jama'a ya kamata su san cewa dama mun sha faɗa cewa ita jam'iyyar pdp tana da wasu jam'iyyu sun kai goma sha uku nata ne jam'iyyunta ne aljihunta suke saboda haka wannan suna cikin wayannan jam'iyyun duk abin da suka faɗa bai bamu mamaki ba bai kuma zamo wani abin da dan ba ma tunanin ciwon zai zo ba eh to amma ita jam'iyyar PDP bata ce ba ta goyon bayan amfani da wannan tsarin ba to a da munafurci ba za su fito PDC ba suna da wadda za su musu wannan aiki. to amma baka ganin suna da hujja cewa amfani da wannan na'urar shina tattare da matsaloli ya kamata a tsaya a duba domin a yi abun da zai inganta zaɓe ba ya kawo rudu ba matsala ɗaya ce a cikin kadri da PDP ba za su yi magudi ba shine a matsalar kawai ka da wannan ba wani matsala a ciki amma yi maganar magudi a najeriya ba yan pdp ko wata jam'iyya ɗaya tilo ke yi ba kusan kowane ɗan siyasa ya samu dama yana iya yi ko a masallaci akwai limami ko a coci akwai fasto saboda ka pdp ita ce babbar jami'a wajen yin magudi saboda ka ita ce ta sanya da za su yi ai duk mun ji suna faɗa PDP din suna cewa su ba su son ai zaɓe da permanent voters card wato kati na dindindin mai shiga cikin kwamfuta kuma ba sa so amfani da wannan injin mai auna katin kai ce kayi screening kayi accreditation ba su so saboda suna so su yi aringijin ƙuri'a. To amma ya za a yi su yi gizon ƙuri'a ga duka jam'iyyu ga ku 'yan adawa kuna sa ido kuma za ku iya rakawa ku tsare ku fake din nan da ake ta yi a lokutan baya. Akwai wuraren da ko katin zaben ba a fitar ko akwatin zaben ba a fitar gabatarwa ake cika su a ɗaki a yi pdp suna wannan mun sani ba mu sani ba eh, amma ai ana zargin kowace jam'iyya inda take da karfi tana irin wannan tsari na magudin to ni ban san wannan ba ni dai a jiha ta da na fito da kuma wuraren da na aiki a matsayin dan siyasa aka tura na aiki duk pdp ke magudi Kyaftin Muhammad Bala Jibril kenan na jam'iyyar APC yana tattauna da ni a Abuja. A waje ɗaya wani ɗan kwamitin yaɗa labarai na kwamitin takarar Jonathan da na Madisambo na jam'iyyar PDP wato Malam Jafar Sani Bello ya musanta wannan zargin inda yake cewa wa'anda ba su da wani katabus na wurin neman ƙuri'un 'yan Najeriya ke irin wannan zargin. gwamnatin tarayya da take karkashin jam'iyyar pdp ita ta ba da kuɗin da za a siyo waɗannan na'urori masu kwakwalwa na tantance ƙuri'un masu zaɓe. Ina dalili da jam'iyyar PDP za ta kasance tana da hannu cikin kin yadda ko kin amincewa da amfani da waɗannan aibatsade. To ai wasu kila suna ganin kamar fargar jaji ne ba ku gano cewa ga da tsarin zai aiki ba sai daga baya ne yasa ake ta kokarin a kawo wata hanya da za a hana amfani da kadiri daɗin nan. Ta yaya zai kasance fargar jaji bayan ni ɗin nan da kake gani mutum ne da na jima ina ta an mace na'ura mai kwakwalwa mutum ne da na jima ina jin labarukan kasashe ina gani a yanar gizo-gizo ta hanyoyin da ake bi wajen amfani da waɗannan abubuwa kuma ta yaya zai zama fargar jaji bayan a lokacin da shi shugaban hukumar jaɓe farfesa attahir jega ya zo ya gabatar da wannan bukata sai da ya fayyace amfanu dalla dalla babu wani abu da ya zama gube ko ya koye ko daga baya aka yi kwafansa. malam jafar sani bello kenan dan kwamitin yada labarai na kwamitin takarar jonathan da na majisambo a jam'iyyar pdp a tattaunawar da ni da shi a abuja umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya yau ni abin da ke damuna siyasa kasan mu ke ban tsoro

wata ba bido shago ba mai bugu kama da azaza da abduga da barin dayan da annan hausa duka barin daye bai kisha Kun ji kiɗin bale da mafara, tuna kiɗin ganaka. ya wuce dambe wanda da koko ikon gari aka yamma in shi ta kai a yan maka tumba shi ya a baka ko da tumba tafi ka naɗa kwanu ka tsaye kofar birni in ka wuzun kiya. To madalla ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC karfe uku da minti goma sha biyu ga Ali da shirinmu na gaba. Rigakafi tambarin lafiya. sauraron rigakafi tambarin lafiya assalamu alaikum jimma'i ce daga nan birnin washington dc nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin da ke kokarin faɗakar da iyaye muhimmancin yawa yara alluran rigakafin cututtuka. Ga Nasiru Yakubu birnin yara nan da irin tanadin da shi da sauran wakilan sashen Hausa suka yi wa wannan fili a yau. Hajiya jimai sannu da ƙoƙari ganin irin nasarorin da aka samu na ƙoƙarin kawar da cutar shan inna a Najeriya. Fulani makiyaya a jihar Neja sun himmatu wajen wayarwa 'yan uwa Fulani makiyaya kai game da ci gaba da bayar da goyon baya yayin aiwatar da rigakafin cutar shan inna ga 'ya'yansu. Mustapha Nasir Batsari na ɗauke da rahoto. Al'ummar Fulani a jihar Niger na haɗa hannu da hukumomi domin tabbatar da ganin an samu nasarar yaƙi da cutar shan inna a jihar. Babban sakataren kungiyar Miyetti Allah a jihar Niger Alhaji Abubakar Sadiq ya ce tun a shekara ta 2012 da aka samu yaro guda dauke da cutar foliyon a wata rigan Fulani da ke nan jihar Niger yasa suka dukufa wajen tabbatar da hakan bata sake faruwa ba a tsakanin al'ummar Fulanin. dalilin wannan ne mai yasa wannan kungiya ta Miyetti Allah aka tabbatar da cewa ni a matsayin na sakatare na wakilci wannan kungiya a cikin wannan kwamiti na yaƙi da eh, ciwon shan inna kuma alhamdulillah tun wannan lokacin duk wata matsala da ake ganin cewa na ƙin karɓan allura ko kuma watsi da eh, irin ƙoƙari da ake na yin wannan allura ya kau saboda an samu dama an faɗakar da fulaninmu su ma cewa suke idan ma ba a yi masu ba sukan bugo mana waya cewa wane ba a zo mana a yi mana allura ba kuma yanzu Eh, sa'an da muka samu shine cikin sarakunan fulanin mu akwai wasu masu taimakawa wajen kwamitoci ko kuma ma'aikatan nan masu yin alluran nan su ma suna shiga ciki suna wakiltan eh, fulani a wayannan eh, wuraren inda duk fulani suke ana zuwa har rugagensu komin nesan wurin aje a yi musu saboda akan ce da dan gari ake cin gari saboda haka a local government eh, an ba da sunayen mutane musamman matasan mu suna nan sun shiga ana dama da su game da maganan wannan allura saboda haka a gaskiya fulani mu sun samu kyakkyawar fahimta kuma suna ba da haɗin kai cikakken haɗin kai da ake bukata wajen samun yin wannan allura A baya dai gwamnatin jihar Niger ta ɗauki mataki na hana ɗaukar duk wani ƙaramin yaro a makarantun firamarin gwamnatin jihar ba tare da an nuna takardar shaidar an yi masa rigakafin cutar shan innan ba a jihar. Kwamishiniyar lafiya a jihar Hajji Hadiza Abdullahi ta bayyana dalilin ɗaukar matakin. Kuma wannan matakin an ɗauke shi ne saboda a kare yaranmu har da kuma yara da suke cikin unguwa. Don wani lokaci iyaye sai su ce sun yi rigakafin nan kuma ba su yi ba. Takardar nan shine alama cewa an yi saboda a tabbatar cewa ɗaya shiga makaranta sauran yaran ba za su kamu da cutan ba. Gwamnatin jihar Niger dai ta taɓa hukunta wasu magidanta guda biyu a baya saboda samun su da laifin kin yarda a yi ma yaransu allurar rigakafin polion. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida na batsari a jihar Kaduna kuwa hukumar kula da lafiyar yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF da haɗin gwiwa na ma'aikatar lafiya na jihar Kaduna suka haɗa wani taro domin neman gudunmawa da kafafen yaɗa labarai da ke jihar Kaduna wajen wayarwa al'umma da kai game da matakan da ya kamata a ɗauka wajen rigakafin kare yaduwar cutar sida daga uwa zuwa ga ɗan da za ta haifa. Malam Rabiu Musa shine jami'in yaɗa labarai na hukumar kula da lafiyar yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF a ofishinsu da ke Kaduna ya yi mani ƙarin bayani game da taron. To taron nan alhamdulillah ya burge ni na yi sha'awa kuma na wa Allah godiya da ya musamman da cewar mu muka haɗa wannan taro mu muka tara jama'a kuma jama'a suka zo idan kun lura shugabanni na kamofin yada labarai jaridu da rediyo da talabijin duka sun zo sannan masu gabatar da shirye-shirye na harkar lafiya su ma duk sun zo kuma akwai masu aiki da suke taimaka ma gwamnati wato wanda ake kira development partners su ma duk sun zo saboda dai aiki ɗaya ake yi domin ci gaban yara da mata da kuma ƙoƙarin rage yaduwar cutar sida ko kuma ma gaba daya a kawar da ita daga doron kasa shine fatanmu. Malam Lawal Abubakar jami'in kiwon lafiya ne mai kula da rigakafin cutar sida daga uwa zuwa ɗanta yana ɗaya daga cikin manyan jami'ai daga ma'aikatar lafiya ta jihar Kaduna. Na tambaye shi ko ana samun nasarori wajen daƙile yaduwar wannan cuta ta sida daga uwa zuwa ɗanta. Idan muka duba abin da ya faru a shekara ta 2014 wato bara kenan muka duba za ka ga cewa a da muna a shekara ta 2013 muna da asibitoci 378 waɗanda ke ainihin kulawa da masu fama da wannan cuta musamman ma mata masu juna biyu amma a shekara ta 2014 yanzu yawan asibitocin ya ƙaru zuwa 475 idan kuma muka duba ah, mata masu juna biyu waɗanda muke gwada su muga ko suna ɗauke da wannan cuta na sida a shekara ta 2013 mun gwada kashi 40 bisa ɗari na mata masu juna biyu amma a wannan shekara da ta wuce wato shekara ta 2014 mun gwada kashi 54 wannan ya nuna kenan mun samu ƙarin kashi goma sha hudu in maka kwatanta da abin da ya faru a shekarun da suka wuce. Me kake jin ya janyo hankalin ma'aikatar lafiyar jihar Kaduna da kiran shugabannin kafafen yaɗa labarai da a yi wannan taro? Abin da ya sa ma'aikatar lafiya ta kirawo 'yan jaridu saboda mun lura cewa yawan karuwan asibitoci ba shine zuwan mata masu juna biyu ba. Dole sai an ilmantar da su, an fito da su daga cikin gidajensu. sai muka gano cewa hanya mafi sauki shine a arewacin najeriya musamman ma a jihar kaduna yawancin al'umma sun fi amfani da gidajen rediyo da talabijin da jaridu to shi yasa muka ga hanya mafi sauki da saƙonninmu za su isa cikin gidaje da ɗakunan mutane shine mu tattauna da 'yan jaridun nan domin su agaza mu gwamnati domin ita gwamnati ba za ta iya yin abin nan ita kaɗai ba mun cimma yarjejeniya an tsara ayyukan da za a yi cikin wata shida waɗannan ayyuka su 'yan jaridun ne da kansu suka ɗauki ƙuduri a matsayinsu na masu taimaka ma al'umma za su ba da gudunmawa domin su ga cewa sun ilmantar da jama'a musamman ma magidanta domin su rinka barin matansu suna zuwa awo in san ɗauki ciki ga ka'idan aikinmu idan muka gwada mace muka ga tana ɗauke da wannan cuta lokacin da take da ciki to za mu nemi izininta domin ta je ta shaida mu mai gidanta domin wannan cuta yana da dangantaka wajen mu'amala da juna musamman ma ta wajen yin jima'i kaga mai gida na da muhimmin gudunmawar wanda zai bada to yawancin lokuta za ka ga cewa ba sa zuwa su magidantan nan saboda haka nan muna neman hanyoyi ne da za mu ilminta ɗaya daga cikin hanyoyin kuwa shine wannan taro da muka kira su ma 'yan jaridu su nasu mu ma muna da namu hanyoyin da jami'an kiwon lafiya ke bi har gidajen su domin mu ilmantar da su amma wannan bai isa ba to shin koyaya shugabannin kafafen yaɗa labarai da suka halarci taron suka gani game da taron alhaji adamu ladan shine shugaban gidan freedom radio da ke nan kaduna ga abin da yake cewa taro ne mai muhimmanci kwarai da gaske don na farko dai zai bamu damar ya bamu damar musadu sadu don saboda yanayin aiki za ga mafi yawanci yana zama wahala mu haɗu gaba ɗaya a lokaci guda su kaga ya bamu damar mu haɗu kuma ya ba mu damar mu tattauna mu yi musayar ra'ayuka dangane da yadda muke tafiyar da ake musamman akan abin da ya shafi lahiya. akwai wata matsaya ne da cimma a wannan taron? eh mun yi cimma matsayar cewa za mu haɗa kai mu aiki tare kuma mu haɗa kai mu aiki tare da su waɗanda suke tallafawa harkokin lafiya a wannan jihar. abokina me yayi zafi ne daga karar ka uban tagumi tun ɗazu kana ta famar sheka wato ina takaicin yadda mahaifa na sawan kalar da rayuwata a cikin jujin shara me hakan ke nufi abokina ban gane ba abinda nake nufi a nan shine hukumomin kula da lafiya musamman ga ƙananan yara bayanai sun nuna cewa akan bi gida gida ana yawa yara rigakafin cutar shan inna amma da zarar an zo gidanmu mahaifa na kan fito da makaman yaƙi zagi da baƙaƙen maganganu tare da nuna ƙin amincewarsu na ɗaga min rigakafin abin takaici sai ga soyayya da suke nuna min a yau ta zama jidali a gare ni babban abin takaicin ma shine ganin yadda abokan kai na ke tsalle-tsalle da guje-guje tare da samun damar buga kwallon ƙafa ni ko ba aikin yi kullum sai yawo da kwanan bara bisa wannan keken gurawa iyaye ku gaggauta karbawa ƴaƴan kuɗigon allurar polio domin kawo ƙarshen cutar shan inna a doron ƙasa ma sauraro abin da ya sauwaka kenan a wannan fili a yau a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin jimmai ali ke mana fatar alheri a kasance da mu ranar alhamis mai juwa domin jin wani sabon shiri batun inshoran kiwon lafiya yana daga cikin sharhin da wasu jaridun ghana suka yi ga baba ya koma gere zan fara shirin jaridu da jaridar guardian times wacce ta rawaito kira da ministan harkokin ma'aikata da kwadago haruna idrisu ya cewa ya kamata a sake duban tsarin inshorar kiwon lafiya ta yanda tsofaffin ma'aikata za su amfani da tsarin kai tsaye da sun yi ritaya jaridar guardian times ta kara da cewa a fadar ministan ya kamata da zaran ma'aikatar da sun je fansho to su fara amfani da tsarin inshorar kiwon lafiya ba sai sun jira sun cika shekaru saba'in ba kamar yanda dokar inshorar kiwon lafiyar ya gindaya saboda dai da kuɗin su da suke ajiya a lokacin aikin su ne ake tafiyar da wannan tsari na inshorar kiwon lafiyar sai kuma jaridar daily graphic wacce ita kuma ta yi kanun labarai mai cewar hukumar man fetur ta kasa tana gab da sanya hannu akan wata yarjejeniya na karɓar rance na Dala amurka miliyan 700 jaridar daily graphic ta ci gaba da cewa hukumar man da za ta karɓi rance na shekaru biyar ne daga wata ma'aikatar bada rance mai zaman kanta don faɗaɗa ayyukanta jaridar ta ce da yake zantawa da ma'aikatar labarai ta reuters a wata hira da ya da ita shugaban hukumar man fetur alex mold ya ce tuni dai hukumarsa ta kammala kulla yarjejeniya da wannan ma'aikatar ba da rancen kuma wannan shine babban rance da hukumar man za ta karbi tun daga lokaci da Ghana ta fara haƙan man fetur a cikin shekarar 2010. Idan muka leka jaridar da Chronicle za mu ga tuhuma da marasa rinjayi a majalisar dokoki na bangaren babban jam'iyyar hamayya ta NPP suka yi wa shugaban kasa cewa bashi da gwamnatinsa ta tara wa ma'aikatar samar da wutar lantarki ta Volta River Authority wato VRA a takaice shine ya sanadiyar rashin kuɗi da hukumar da za ta siyo ɗanyen man fetur da za ta tada inji-inji na bada wuta nata. Jaridar ta ce marasa rinjayin da ya sai wannan hulici ne a wurin wani taron manema labarai wanda suka shirya a nan birnin Accra wanda da suke faɗin jawaban nasu ne ainihin hali da kasar ke ciki amma ba abin da shugaban ƙasa ya gabatarwa majalisar dokoki a makonni biyu da suka gabata ba jaridar da chronicle ta ce shugaban marasa rinjaye osai mai sabon su da ya jawabi a wurin taron 'yan jaridar ya ce ƙasar na cikin mawuyacin hali amma a lokacin da shugaban ƙasar ke gabatar da jawabinsa ga majalisar dokoki sai ya yi rufa-rufa bai faɗi gaskiya ba ita kuwa jaridar delega ta bugo tsokaci ne da tsohon ministan kuɗi dr anthony akuto osai ya cewa kokari da gwamnati take yi na sake yi wa kasafin kuɗin ƙasar gyaran huska tun ba a kai ko ina ba hukumar lamuni ta ƙasa da ƙasa ta imf ita ce take tilasta yin hakan saboda rance da za ta baiwa gwamnatin ghana jaridar ta ce tsohon ministan kuɗin da ya musunta uzuri da gwamnati ta tsaya a kai ta gabatar da ƙudurin sake duban kasafin kuɗin wacce ta gabatarwa majalisar dokoki a ranar talata bayan watanni biyu kacal da gwamnatin ta tabbatar da wannan kasafin kuɗin ya ce imf ce kawai take takurawa a yi wannan abu da wannan muka kawo ƙarshen shirin jaridunmu na ghana baba ya kuma ƙiri sashen hausa da murya a kira ghana To a gaida baba ya kuma makeri yanzu kuma lokaci ne da za ku saurari kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka bari a akwatin saƙonni. alaikum sashen hausa biyu a america suna na salisu mai suka ne daga nan mararrabin ba isa tarama gasa rafa nigeria shugaban kasa goodluck jonathan ta ce yan kungiyar boko haram suna zuwa suna samun tirenin da koyarwa a kungiyar isis a wani sansani ne suke zuwa ko yan isis ne ke zuwa a dubu su ba su tirenin ko kuma a su ne ke zuwa can su ɗauki tirenin a wani sansani ne a ina ne ya kamata ka fito fili ke mana bayanin dalla-dalla ubangiji Allah ya ba zaman lafiya a Najeriya. Suna na sami su mai tukare daga na mararun rumba isa kamar hukumar tara ba Najeriya. Assalamu alaikum sashen yi ko a Hausa. Kuna magana da rawa mai shayi ta mai a kera Najeriya daga lokacin ne. Gaskiya yau wannan kira na suna dangantakar da matasa masu bangar siyasa gaskiya ka yin da Allah gaskiya siyasa ne sai gani ba ba wai wani abu na mai ajiyar ba kai ba sai kaya ban siyasa ba ka tsaya a wuri guda kai a kaya ta an ban sa amma sai ku sai ba kurin wannan mai kuɗi ba su kurin wannan mai kuɗi ana ta tarantar da rayuwa gara ku zaɓen ga wuce su goma za su yi abuja su zama su babu zau haka ina kira ga matasa yan uwana a goge wanga siyasa ne saka ke kawo da tsakanin wannan fati assalamu alaikum sashen asali mara amurka kuna magana da rabu mai shayi tanga ja kirin tarayyar najeriya je ga lokar ɗanye to gaskiya a da aka za a yi mana da kwamfuta to gaskiya dai sun saboda mu yanzu ma da yara matasa waɗanda yake da la'adadin saboda ƙuri'a da aka yi aka sai da kwamfuta yaro wanda bai yi rijista ba cikin kashi uku kashi guda ɗaya rijista ba samari nan zai ba su da katin jiwa ƙuri'a da su yanzu saboda al'adar lafiya yana za a yi Sama da lamasa sauro ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku. rahoton da muka samu yanzu nan sun ce an harbe 'yan sanda biyu a garin ferguson a jihar missouri da ke nan tsakiyar amurka to ba sani ba a halin da suke ciki yanzu jiya shugaban 'yan sandan garin ya yi murabus biyo bayan wani binciken kwakwab da ma'aikatar shari'ar amurka ta yi inda ta zargi hukumar 'yan sandan da cin zarafin bakake waɗanda suka mayar kamar tafkar saniyar tatsa hukumar ba da lamuni ta duniya ko imf za ta bai wa ukraine dala biliyan biyar kudin na cikin lamunin dala biliyan goma sha bakwai da digo biyar da za ta ba kasar cikin shekaru hudu masu zuwa sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya bayyana gaban majalisar dattawan kasar jiya laraba yana neman majalisar ta baiwa shugaban kasar barack obama ikon kaddamar da yaƙi kan kungiyar isis to a gaishe ka da haka allah kama karshen shirin na hantsin nan sai kuma can da la'asa za ku sake jimu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙayatarwa ciki har da shirin sai bango ya tsage na jummai ali yanzu a madadin salihu garba da cuba hiro dedo ne da kula da akin gabatar da shirye-shiryen da ma injiniya jim muhammad da ya riga masa a nan nisa abu imam aliyu zan dakata yin sallama da ku mu zama lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.